daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana iya sauraron ma birnin yamai a jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk lokacin da aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Hauwa Sharif. kamar da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe kan zo muku ne daga kasar ghana inda a yau 23 ga watan disambar shekarar 2024 Shirin ya jaddada zumunci tsakanin al'ummar ƙasar ta Ghana a daidai lokacin da al'ummar Krista ke shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ko'ina a fadin duniya. Akwai tattaunawa da matasa dangane da ma'aikatar fina Hausa a Ghana. Don haka ba tare da wani ɓata lokaci ba, bari in jaye in baku da wakiliyar mu a Ghana, Hawawa Abdulkarim domin jin cikakken shirin na yau da gobe. Shirin namu yau zai fara da gaisuwar kirismati sannan mu tattauna da wasu matasa akan masana'antar fina-finan Hausa na Ghana sannan daga karshe mu gayyato Pastor Felix mu ji komai ake yi a lokacin bukukuwar Kirsimati. Muhammadu samari kaza ya kamata dai mu yi aiki bisa ga kididdigar da gwamnatin ghana ta aiwatar na jama'ar ƙasa baki ɗaya ta shekara 2021 ya tabbatar da cewa al'ummar ghana wato kiristoci suna da kaso 71 da digo uku cikin ɗaya wanda hakan yake nuna cewa kiristoci su ne suka fi kowa yawa a ghana amma duk da hakan bai hana musulmai da sauran mabiya addinai daban-daban su taya 'yan krista murnan kristimati ba mu saurari gaisuwan kristimati daga wasu musulmai da ke taya 'yan krista samu murnar Krismati. Sunana Shau Usman Abdullahi. na wish Christian brothers and sisters mu Merry Christmas. Garin ba mu kada mana mu da su ne a garin kuma ba wani babbanci ba wani fada ba wani wanga tunda ya kai Christmas mun wishin su kamar yadda su ma ya kai sallah su ma suke wishin mu eh an yi zabe lafiya. Sunana Alex ina magana daga Mamobi. To barka mu da sallah ko dai barka mu da shekara. Eh Allah kai mu sabon shekara merry christmas da abokanai na da kanni na duka da family na duka na wish ko barke da sallah many happy returns allah kai mu sabon shekara sunana muhammadu abdullahi can. na wish kowa da kowa merry christmas and uh, happy new year in advance to na wish friends na christians na ke aiki da su da ni da su ke tare unguwa guda zama musulmai da christians da bamu da problem alhamdulillah muna zama tare kamar mu duka one family ne yasa muke wish kowa da kowa merry christmas and happy new year na wish kowa su francis su glass admark su george na wish you a da happy christmas and suna na emmanuel kwabno say na son wish uh, family na ma na mrs comfort tay baba mr philip tay the ayana edmund tay the sisters na aisha to the patients um, merry merry christmas my friends as well uh, eh, suna chicken uh, mary osafo um, apia john the kowa daga diploma 2 class merry merry christmas everybody sunana martin mohammed daga kara ghana ne musulmi ne amma ina da yan waye christians uh, ga keze na ns daga belgium na wishin shi merry christmas da happy new year ga antina mama georgina ga rafani na uncle maxwell ga keze na kuma mercy ga su kojo ga su mabana ga da su junior su duka ina wishin su merry christmas da happy new year sunana prince anyi christmas feasting ga na so wish family na da eh, ayin family especially merry christmas e, da gidan niki agbabito house na wish entire ku tenants da sun ke cikin gida na duka na wish kowa merry christmas muna so merry christmas ga bring unity harmony cikin taya. Sunana Ransford, ina wish kowa happy Christmas. Sunana Mary Sabuajuwa, ina son wish ma na da baba na Merry Christmas da Happy New Year. Sunana Sharif Idris, ina wish boss suna dsp mr francis k nate a yanzu wani police commander ina wucin shi merry christmas and happy new year in advance sannan kuma shugaban kasa john dramani mahama da ake kuma so ya zo ya kuma ci president shi kuma na wucin shi merry christmas and Happy New Year in advance. Sannan Dean of Faculty of Education, Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi. Ita kuma ana wishinta Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sunana Ahmadu Usman, ina magana from Nsawam. Ina wish police commander mu na Nsawam, ina wish shi Happy Christmas and New Year. Ina wish babban baro boss mu duka, tima sunan shi Father Dixon. Eh, eh kowa ya san shi nace paradoxin Ghana dai kowa ya san shi sha eh ina wish shi merry christmas ina wish kuma MC na ansawam ina wish shi happy christmas merry christmas new year in advance wanda wannan kuma ina wish kuma eh Mr. Tamoti eh shine former chairman NDC na ehon sawam eh ina wish shi merry christmas ni ma ina wish mai gidana Andrews, Merry Christmas da Happy New Year in, ad, in ad, advance. Mana wish kuma salon kuma Merry Christmas and Happy New Year ni. Wannan wish Christmas abokina abokinaye mu dukkan da mu da su muke rayuwa duka baki da ina wish is Merry Christmas in advance. Da sannan kuma mai gida na wani sarki ina kwa from. Wannan wish shi Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sunana Jamilu Muhammad amma ni mutumin Nigeria ne na zo nan Ghana. Da haka ina gaida prezan mu Tulumbu ina mai barka da happy new years ina ma so sun bajo ina mai barka da happy new years ina ma me peter obi ina mai barka da happy new years ina ma kwankwaso ina mai happy new years ina mai barka da christmas ka nemi na ganga gaye dangari yawa daraktan fina-finan hausa na nan ghana ya samu wasu matasa da suke yin ta tada wannan masana'antar biyo bayan fitowa da sabbin fina-finan hausa na ghana yanzu muna tare da waɗannan matasan inda yanzu haka za mu tattauna da su salamu alaikum bari mu fara da producer fina-finan ko salamu alaikum barka ya sunanka wa alaikum salam sunana sila adam malam sila adam kefa hajiya sunana nafisa maru wannan bawan lamfa sunana prince musa yusuf dantankwa malam kaifa sunana bala sai domin kaila wanda an ka sani da lagi-lagi so barkan ku da shigowa wannan shirin barin fara da jarumin ko ba ka da jarumin eh, eh haka nan ne ya ka fara ya kawai ka shiga wannan masana'antar ka jima ne eh na jima sosai sosai um, mu ce dai misali dai tun na school dai na primary na zo lokacin lokacin an akan yi dan wani fina-finai kadan kadan na stage na school drama speech and prize giving dai wa'annan wani wasan na wani tun lokaci ne na fara shiga na yi kadan kadan kadan amma bayan daga bayan na zo na kai ss shi aka fara school drama shi na join school drama na essay na yi wasu kanana kanana wanga kadan shi na raki aboki na yin ne shi na samu role lokacin na school ma na samu role tun lokacin ne na shiga cikin yin sinin dai kamar shekara nawa kenan za a kalla za idan za kamar mu ce dai misalin kamar shekara goma sha daya sannan ganin kamar shi kuma ina da wasu role models da um, nike nike duban looking up to them kana da wato kana da jarumai wayanda kake kallon su a matsayin wanda kake kwaikwayon wani abu na rayuwa ko ba haka ba to su wane ne waɗannan jarumai a gane suke kowa wani ƙasa a wani kasan suke a wani kasan ne wani akwai eh, hollywood sannan akwai bollywood kuma india kenan ko ba haka ba za ka kira sunan jarumai guda biyu da kake wesley snipes da ina so um, Patrick Roshan India ke. <laughs> so kana so ka shahara ka kai su? Na so eh, ina dai try din in daga eh, shi lima na kai sama yasa automatically inda ina duban wasu gabana da nake shawon su ya ina roƙon Allah in kai har wuce su ma na addu'a na kenan. Kafin mu zo wurin producer wannan film din da aka yi yanzu bari mu duba masha Allah barka. Yawa barka ka dai. kai da gani alama kai tsohon jarumi ne a cikin wannan masana'antar. e haka ne <clears throat> mun dade ciki sosai ba yau muka soma ba har yanzu dai muna kokarin dai mu ta tura fana-fanan mu don matasan da suka tashi yanzu suke yin na akwai hankali akwai kwakwalwan sosai amma kuma da kuka zama tsofaffi kuke yi ya kamata in aka kira ka ya kamata kai ma ka ɗauko sofan injin ka nan ka zo ka taimaka in so abin yayi kyau insha Allah so wani abu kake ganin akwai dan garɗa da ake fuskanta a masana'antar fina-finan gaskiya kamar da ka tambaya haka nan ne akwai tangarda sosai sosai sosai akwai problems akwai kalubale sosai cikin tafiyan nan da ake yi na fina fina hausa na ghana kaga matasa wani na nan ya ga kana ciki kadadi yana tsammanin wani arziki ko wani kuɗi ne kake samu shi yasa in ya shigo shi ma dai shigo ne kai sai yana ganin kama a'a tun da gana bari ni ma in je na je na samu kuɗi kin ganye je so ɗaya so biyu ya ga kamar abin ba haka bane kin ga ya zame amma kin ga in abu in ka sa cikin zuciyanka kaman ka kara shi cikin rayuwanka ko ka samu kuɗi ko baka samu kuɗin ba tunda ka kara shi cikin rayuwanka dole ya kamata ka bi da shi haka nan abin da sake kaman mun dade ciki kenan za mu sake zuwa wurin malam lagis bari mu zo wurin malama nafisa malama nafisa na'am sanda ni <laughs> sanu ka da yaki na lafiya masala malama nafisa ga kike mace a cikin wannan masana'antar kin jima ciki a ah, ban jima cikin ba first time na kenan first time mun ki kenan farkon zuwan ki cikin wannan harkan funafunan kenan haka ne ne farkon zuwa na kenan me baki shawa kika shigo actually movie dai ina ban shawa she ina da wannan tanadi kuwa amma just baka da opportunity sometimes ya zama na kaman in baka san wani ba baka ka shiga cikin wani da kuma maybe abin nan fashion ka ne because muna duban movies da abubuwa isa sometimes akwai wani role na na zaune shi a ah, wanga ka bani na yayi isa da producer na ya zo ya gaya min kamar wai yau da ya fi in act she na ce kai just like that ina zaune na act kuma gaskiya wasa wasa na ina zaune gaban shop wanti na shi aka zo no aka bar ruwan na shi kika yi kika yi kina gani a halin wannan ruwan da kika kika yi maza ke ki hadu da yan Najeriya insha Allah aka ba mu chance mun gwada talent mu so yanzu kika shigo me ina kike son ki kai a ina son kai gaba because saboda yanzu kasan gana mu ya fi mu gwada kama ba girman ka ba at least na kala da wani talent kin gan so yawan nan manyan mu ala da talent amma an boye shi because me shi bai samu wanda dai ja shi ya so ya sa shi cikin ba amma in ya kai wani program kina ya gan kamar a ah, wanga yana da talent eh, talent da dai ya ta wani baiwa da take tare da shi da ta ta gwada da mutane yasa ni dai gaskiya ina da producer nan godiya saboda ni kuma ya bar at least aka gani eh Nafisa mun gan ki cikin movie ga oshe ce ah, na zama star <laughs> masha Allah malam producer malam producer barka barka ka dai to kafin dai mu shiga gaba da tambayan wani ne karin farko da ka ah, Ah, sam sam sam. Na fara uh, producing that is 2016. Na fara producing. Kuma na ce wanga um, surayyan ga kamar movie na goma ke ga. Na goma kai da kudin eh, aljifunka. Sosai. Na kake samun kuda kudin kake wannan? Eh ni da kai na na uh, eh, videography na events aure da. So kana daukan hotuna da video a wuraren auren jama'a. aikin da nake yin kenan amma farko kamin fara eh, sini na hausawa shi ina yi na turanci da local eh, tree na ghanaians abinda na fara da shi kenan amma da na zama na ce no tun da ni na jin hausa kuma zango na fito why not in produce moving hausa isa na ce eh, moving hausa da na fara third time ke ga ko fourth time ke ga so babu wani tallafi ko wanda ke taimaka maka eh ba wanda ke tanya na ni da kaina da su fana nake yi su wannan kudi nake yi to ya kake ka biya ma'aikata wayanda suka yi maka wato wanda ga wannan malama nafisa ta ce kai ne farkon wanda ka sata a cikin a cikin funafunai. ga wannan bawan Allah haka ka tara manyan jarumai dukkan su kuma matasa ne ko ba haka ba sosai sosai sosai kamin in fara produce ko dai eh, example surayyan ganga na communicate da su duka na bar suka san kamar ga abin da nake son yi ga imin nan amma ban da kudi da yawa ki understand ban da wani kudi jikina amma ndi suna su help mu push eh, industry nan su kuma sun baya idea na suna gan kamar why not tunda da youth ya tashi na su yi wani abu su kuma sun support sakan da muka je kenan to yanzu kana ganin musamman muna cikin wani rayuwar da social media da sauran sun ɗauki hankalin matasa kana ganin wannan matakin zai iya kawo wani sakiya cikin zamantakewar yara matasa rayuwar mata haka da yara eh na ce ya yi wuya amma kuma bai wuya because ah, malamai mun da suka zo yanzu akan ga suna wazi against fina-finan hausawa sun ce eh, fina-finai bi da kyau kaza kaza kaza kaza which kuma like eh, shanin movie akwai more educative wanga languages cikin akwai more advice da ake advice youth akwai wani cikin waka zai advice eh, youth wani kuma cikin movie sannan malami kuma cikin wazi ingana ma most malamai da suka zo na suna talk against mu yan fina-finai which is very very bad. To kana ganin zaka sha wahala wurin isar da sakonka. Ka wannan movie da kake faman haskawa wani sako yake da shi ma jama'a? Eh farko dai na ce ah, sako uku ke cikin na taimaka da iyaye kamar da kika faɗi. Na biyu kuma alkawali cika alkawali. Na gode yanzu Malam Prince ko kuma ce wannan tambayar na zuwa ku ku. Fim ga da muka yi gada yana yana send babban message a zuwa can al'umma kamar rayuwa ne yin rayuwa isa ke kai ma ya kamata ka sake gidinka ka kuma na gwadawa kuma da aminci da yadda da zumunci kuma mutum ya baka abu alkawali kayan Allah shine ban so yi maganan sinin da yiwa amma wanda ya zo duba sinin duka ya gan abin da sinin ke da shi da dai voice out Ayya za ku haska sinin ne? Za mu haska sinin ne kowa ya zo gani gani eh, daga wanga National Mosque of Ghana. conference hall in chief imam wani rana uh, next week saturday that is asabar 28th of december asabar da ke gaban mu nan za a cire wannan fom ina so in sani menene bambancin acting ghana da na najeriya malam prince zai ba mu jawabi muna jinka akwai bambanci babba shine mu in ghana ba ina magana wa in taka doka ko yi ma wani rini ko wani mama mu in ghana most of us mu yawancin mu da kanshi mu ba full time actors ne muna da aikin da sana'an da muke yi amma acting ya kira mu muna da lokaci muna zuwa mu zo mu ba community mu da society mu abin da ake nema saboda mu namu ne a kawo magana mu fadi ma mutane su koyi kai kamar misalin an ce wai hiv ya zo hiv ya zo ka doki speaker ma kana yawo kana hiv ita mutane ba su ji amma inda mutane ke ji ne sun fi son ka zo ka yi kwaikwayin shi iso su gan ciki kika duba yan najeriya kuma mostly su rayuwansu duka da komai duka fina-finai suke film suke yi kura sa livelihood su salary su komai su na depend suna dependent kan fina-finai amma mu ghanaians ba mu dependent kan moving da muke yi lage-lage eh ina tsammanin maganar da nan gaskiya ne kamar da ya fadi actors in Ghana ko da yake number one shi mu ce mu duka dindin actors in Ghana aka tara mu da kyar za a samu mutane kamar ɗari maza da mata mhm. kuma kowa yana cin kashin kanshi ne kowa na da aikin da yake yi kamar da ya faɗi inda lokacin mufi ya kai har aka neme ka wato ka zo ka zauna shi ku shado shi ka je ka kama aiki to most of the time nan kuma producers in Ghana ga ba su da kudi ba masu kudi bane sai sa sacrifice most of the time actors nan muke sacrifice don saboda me an kira ka watakila kana aiki an kira ka kuma za ka je kan location nan eh kan one week bi sati daya to definitely wannan kudin da za ka samu wurin aikin na ya lose because ko ka je kan movie nan baka cover wannan kudin nan saboda abin ya ci gaba in ya ci gaba kuma amfani ya zo dole wani ya ci ga kai shi ya taba murfi ko ba haka ba amma aka je ta bangaren najeriya su 24/7 me shi sana'a don akwai su da muka suka zo gane na muka yi aiki da su ko ka pass aka ce ka zo ko zo ka zo ka wai gane cikin movin nan ya kamata su me su ba da hakinka don saboda mai sun san kamar aiki kake yi madalla. To idan na fahimci duk bayanin ku shine bambancin ku da Najeriya wato kunan kuna da ainihin sana'ar da kuke yi ba kuma da wannan sana'ar nan fim wato aiki na dindindin wanda shi ne saboda bai saya da kafansa ba ko ba haka ba na aiki ainihi ya yi sannan cika fara wannan oh ina sare da koko cikin gari sannan kuma ina aiki cikin Accra Newtown Islamic Hospital a reception ko ba haka malam kai kuma fa malam prince kai wani sana'a kake ni sociologist ne na aiki kuma ma later na zo na bari na bude shago isa mu ce ni businessman ne na bude shago ma dukkan ku kuna aikin funa-funan ga to yanzu mu zo kan shawara da za ku ba. Abin da ke cikin ne kin gan kamar kana kika fari kin gan matasan yanzu komi yi kamar shanin kudi ko waɗansu abubuwa me shi ya ce maka kamar a bai waste bai waste time shi gana ya ta wani acting saboda ba biyan shi kuma ba abin da dai samu amma ni abin da ya bani shawa yasa da aka kira ni kuma na yi ne saboda na duba yon ya kan ga ya ya volunteer kamar yana so shi mai wani abu na ina ga abin mu mu support ne amma abin da nake so gaya da jama'a kuma da manyan mu kuma a tanye in aka gan yaro aka yi wani abu ya fi a tanya support because yanzu aka da kudin sheke yasa ya fi a support shi ce so shi mai iya push young ones na. ya so su samu future malam lagis akwai karin bayani da za ka yi wallahi akwai karin bayani sosai game da batun da ita masista ta yi game da matasa yana mai matasan ba su shigowa ne masan ba su shigowa kamar yadda na gaya miki su kudi inda kudi yake wurin su ke bi kamar ni haka ko prince hakan ga in ka kirawo shi location maybe ranar da ka kira shi wannan location nan da hodin nan aiki bai kai kanshi ba ya jira ko da an ce washe gari ne ya yi hakuri amma wani da ka kirawo shi ranar da hodin yana nan bai yi ba ya damu da next day bai zuwa mu mun san abin da ke cikin movie don wata bi ka je wani wuri kila ma za ka je kila kamar da masu ta sai da koko hakan ga kila ta sha kallon fim na na mai koko a na san shi kaza kaza ka sai koko da kosai a baka free bonto kin gane wani bi ka shiga cikin turo-turo mota motan hai da jama'a da yawa ke ciki kana ciki kaga kama an fara karban kudi kaga an ce metin ko karin mota ya ce a ah, ka bari wani ya biya ma she ka duba kaga mutum amma baka san shi ba she ce eh, baka san ni ba amma ni na san ka saboda arfan man mu ne ko menene amfani na gaba ya zo malam prince ya kake ganin gobe na tan fina-finan ghana akwai future sosai akwai future babba amma in matasa suka bar ji da inti inti kanana kanana wai wa'azi a ce wai fina-finai bai da kyau fina-finai na da kyau sosai saboda mu duka mun san abin da muka samu cikin fina-finai ko ba kuma ba ko ka samu award guda cikin fina-finai ma kana da abin da gobe ma wani ko baka da rai ma kamar kan da mu ma muke mun zo mun ga iyayenmu an ce ka ke da wanga award ga ajiyin ga amma ka ta me yayi sha ce oh lokacin ya match six match ne oh okay shi yasa diyanan nan ma da ke match six match ne kenan gado ma ya sa fina-finai na nan ne kamar gado in batun suku ne mu duka mun te suku mun kare mun graduate amma su muna cikin movie ni amma maganganun da ake faɗi cikin gari kamar masu yin fina-finai shashashai ne karuwai ne mm, kila wasu amma wasu ma kila kidayayyu ne shi sa ku sa hankali ku komo da hankalin ku kamar fim dai abin kirki ne yanzu zamu zo eh, malam producer ya karkare muna bayani matashi producer a Ghana dufarin Ghana bangaren Hausa da English ko dai ko kuwa iskan da ke furawan gajewo mm. shine silale so yanzu me ake sa ran a gani bayan surayya ah, insha Allah inda muka gama a um, premiering next week saturday ganga bayan shi akwai movie da mu fito da shi kuma ran sallah banda wannan kuma akwai series da za mu yi both ghana and then nigeria da mu collaborate mu fito da babban series to jama'a sai mu na gaba na gode gara aje a aiki gabar da za mu tattauna da pasta inda zai mana bayani kaɗan kan abin da ya kunshi bukukuwar Kirsimati da gargaɗi ga matasa. Farkan gayo, da shigowa wannan shirin ya shirye-shiryen christmas dai da ake yi kafin ka yi min bayani don allah ka gabatar min da kanka na'am Eh, sunana pastor felix nze wace ne ne babban pastor church ne da aka kira author of fire pray and deliverance ministry wanda ka gunduma kwabanya a cikin babban birnin accra wanda yake christmas ga wasu bid'a ne bid'a saboda bai cikin bible gaskiya babu mm, lokacin da annabi na duniya bai kismati ba sannan gaskiya bible bai faɗa mana ga lana wata ko kuma ga shekara eh, da an kan a annabi isa amma lokacin bukin kismati lokaci na da wanda yake duk kristoci duniya gaba ɗaya musamman masu mabiyan darika katolika ka tuna da haihuwa nabi isa alaihi salatu wasalam to tambayan na gaba shine wato shi christmas da kanshi menene me ake yi ne cikin christmas ke yi wani rawa mata ke takawa wani rawa matasa ke takawa cikin Christmas. Wato Christmas da kan sai wato ainihin Christmas lokacin na mauludin lokacin da aka bukin tunawa da haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wasalam eh, lokacin bukin Christmas da mata da maza kowa na da irin rawa da 'yar takawa. 'yan eh, mata suna zuwa kasuwa su yi sayayya su yi cahone kayan dahuwa abinci su ma 'yan yara tufa da sauransu eh, mazaje nasu su ba da kuɗi a ta a yi cahone eh, da samari da kowa da kowa na da iri nashi lawa da 'yar takawa a lokacin bukin christmas to gargaɗi da za ka yi matasa cikin wannan christmas abin da ya kamata su mai da hankali a kai da abin da bai kamata su mai da hankali a kai ba. Na'am, a gargaɗi da nika yi ma matasa cikin wanga Kirsimati. Gani lokacin Kirsimati ba lokacin na na yin shaye-shaye, ba lokacin na na yin wasa da da motoci. Lokacin Kirsimati lokacin na na yi abubuwa a hankali. Lokacin Kirsimati lokacin na da ake a kusanci Ubangiji Allah. Lokacin Kirsimati lokacin na da aka yin koko ga irin halaye annabi isa alaihi salatu wasalam ba lokacin na yin mm, sabon allah ba lokacin na doke yan mata ba lokacin na shaye-shaye ba lokacin na zina ba amma da lokacin na sada zumunci lokacin na nuna soyayya lokacin na nuna halaye na kiriki. Da haka samari ina ja ku kowa ya ci kismatin ga lahiya eh, kada ta hin wajen shaye-shaye samari don Allah ku yi a hankali. Gashi mun yi zaɓe muna gamawa gashi muna cikin Christmas kuma ya gabato dama a wannan lokacin gana muke zaɓen mu. Kana ganin za a iya kuwa a ji daɗin Christmas yadda aka saba kuwa. mun ga dan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa gana an yi zaɓi bana lahiya kuma an ƙare lahiya kuma ga lokacin kirsimati wannan kirsimati kowa Gana ya san cewa lokaci yanzu ana cikin wani hali ba izi ba ga kowa yanzu mutane suna cikin wahala tattalin arziki gana abun ba da cewa komi babu kuɗi sai da murgo da Allah cewa muna nan da lai da koshin lahiya amma da gaskiya Christmas bana babu kuɗi na yin hidimomi na yin harkoki kamar yadda an ka saba. Ina da Ubangiji Allah ya sauka kamana. wani ga gwamnati da ta abana da za ta shigo an taya su riko ina taya du mutanen gada da yan uwa da abokan arziki na gana da dan duniya baki daya muro na christmas to madalla da wannan muka kawo karshen shirinmu na yau ni da na gabatar ni ce taku hawawo abdulkarim yankwaniya nake cewa ku kasance da wannan shirin ako da yaushe samari gaza ya kamata dai mu yi aiki to madalla masu haru baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci a madadin hawa wa abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji maroyinsa a cikin shirin sai fi wannan nan duri da ta daidaita mana sautin shirin hawa ke muku sallama daga nan washington dc sai an ji mu